وكشف الله به الغمة وتركها على وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin ga watan jimada akhir bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta ɗaya da da da ɗari talatin shida, wanda ya daidai da goma ga watan afrilu shekara ta da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi a daidai fakara da malam yake cewa wal imanu bi anna taubata faridatun ala al-ibad أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها ما لن يتشي أأكيد ممو آل السنة والجماعة واجبين كي إيماني بأن التوبة أكن شوى للي توبة فريضة على العباد واجباتي أكن دك kan mutum musulmi duk wani bawa tuba wajibi ne wajibi kuwa in mutum bai yi shi ba fa ya cancanci me Allah ya masa ukuba kuma a lahira yana ƙarƙashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya ƙona shi in ya ga dama ya yafe masa amma dai tuba kamar yadda sallah ke wajibi a kanka haka tuba yake kan yake wajibi akan kowane mutum musulmi shine malam ce an ya tubu ilallahi azza wajal kowa ya tuba zuwa ga Allah mai girma da buwaya min kabirin ma'asi wa saghiriha daga manya-manyan laifuffuka da kuma ƙananan Allah ya yi sharaɗi a cikin littafinsa yace in tajtanibu ira ma tunhaun nukaffir ankum atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima in kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da muke hana ku aikata su Allah ce nukaffir ankum atikum, ƙananan Allah ya ba da lamini ce zan kankare muku ita kuma idan ka mutu a haka wa nudkhilkum mudkhalan karima Allah ce zan shigar da kai mashiga ta karamci ina ne mashiga ta karamci aljanna shine Allah ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna ku da matayanku tuhbarun bi ma'ana tukramun ana karrama ku kaga ashe kenan sharaɗin barin kankare maka ƙananan laifuffuka shine sai ka bar me manya hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka rawaito yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtuniba al-kaba'ir daga sallan juma'a ranar juma'a zuwa wata juma'a da za ta zagayo yau ba juma'a ba to daga yau har zuwa juma'an da za ta zo mai zuwa idan muna da tsawon rai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka nisanci manya-manyan laifuffuka daga wannan ranar zuwa wannan ranar ƙananan in kai Allah zai kankare maka sai ce wa salawatul khams da kuma salloli guda biyar yanzu ba mu yi magarba ba to daga magarban nan zuwa isha'i idan baka yi kabira ba babban laifi to ana kankare maka me ƙananan yanzu ba gashi muna cikin masallaci ba to Allah ya riga ya sanya mala'iku suna gefen mu suna cewa duk wanda ke zaune anan ana ambatan sunansa ya Allah ka gafarta wa wani ka ji kanwa ne ka karbi tubansa ka yi kaza haka za su yi ta gaya maka wannan addu'a manzala ce da sharaɗi biyu matuƙar baka cutar wani ba bi ma'ana ka yi gulman wani ko ka faɗi wani abu a kan wani mara kyau ko kuma ka yi hutu ka yi tusa in ka yi wannan tusan to lokacin ne za su daina in kuma ka zagi wani lokacin ne kuma za su daina maka wannan addu'a amma matukar kana masallaci to wannan kofar suna nan suna maka kaga raka a masallaci ya sa ka nisanci me manya-manyan laifuffuka to kananan kuma wannan dan tazaran Allah ya ce zai kankare maka shine manzo Allah ke bayani haka kuma daga daga daga isha'i zuwa asbahi ai shi sa wa yakrahu al-hadith ba'da al-isha manzo Allah ya kyamaci hira bayan sallar isha' shi sa yana gama ina ke koma gida wajen iyali baya zuwa dandali wajen abokai a zauna har zuwa karfe ɗaya ko karfe biyu a'a yana komawa ne wajen iyali saboda a wajen nan dole sai ka gulman wani sai ka ci naman wani sai ka ci wani mutunci ko sai ka wani abu mara kyau da wani to shi za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci mutum in ya sallar isha'i ya je yana tattaunawa da wani kaga daga na har zuwa sallan asubahi in kai sallan asubahi daga asubahi zuwa azahar matukar ka nisanci wa'annan laifuffukan manya-manya to kananan Allah zai kankare maka su kaga ƙarya kaga zina kaga caca kaga gulma kaga batsa shi ma yana ciki sa'annan jin music shi ma yana ciki taka wando shi ma yana ciki yaudara shi ma yana ciki hasada yana ciki zina maɗugo luwaɗi da duk sauran wa'annan abubuwa duk suna ciki to in ka nisanci wa'annan Allah ya maka lamuni ƙananan zai kankare maka su ƙananan Allah ya ce zan kankare maka su to kaga anan yana nuna maka alaman bawa ya bar manya-manya da ƙanana to shine malam yace to mu a aqida da ta suna wajibi ne kai imani da tuba fa wajibi ne saboda Allah ce wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gabaki ɗayan ku ya ku mu'minai saboda ku tsira a wajen Allah to kaga wannan tuba yana da sharaɗai sharɗan tuban nan in ni da kai ba mu cika shi ba Allah bai karɓa ba tunda ibada ne ko tunda wajibi ne akwai sharɗai na farko tunda Allah ya halicci duniya akwai wata ƙofa a yammaci na duniya da Allah ya halicce ta hadisin imamu tirmizi hadisin abu zar tunda Allah ya halicce ta ya bu ya sa wannan kofar a buɗe take babu tauba kofa na tuba ni da kai idan muka saba wa Allah muka cika sharuɗan tuba ta kofar nan wannan ke bi Abu zar yake ba da labari cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabda magariba rana tana gabda faduwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai ya kalli rana sai cewa Abu Zar yake da labari ya ce sai manzo Allah tambaye ni ya kai Abazar ka san me rana take yi a irin wannan halin da take ciki sai Abu Zar ce sai na ce Allah da manzonsa su suka fi sani sai manzo Allah ya ce a wannan halin da take tana ta yi ja kenan ko don da faduwa ya ce tasbihi take subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sai ta gama tasbihi sai Allah ya ce to ki wuce sai ta wuce sai ta zazo sai ta biyo ta gabas kenan yace akwai ranar da za ta zo wannan ranar za ta yi tasbihi za ta yi tasbihi za ta gama tasbihi sai Allah ce naji amma ba za ki wuce ba ki tsaya a nan sai ta faɗi ta ina yamma in za ta fito ta ina za ta fito ta yamma Yace to idan ta fito za ta fito ta wannan kofar Yace tana fitowa za ta doɗe wannan kofar to tun daga wannan ranar duk wanda ya nemi duk wanda ya tuba Allah bai karɓi tubarsa ba muhallin shahid kaga akwai kofar da aka bude na tuba kaga wanda yana nuna mana soyayyar da Allah yake mana ko shine a ɗaya ruwayan ta imamu ta imamu muslim hadisin abu zar din har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah yabsutu yadahu bil layli liyatuba li musii'in nahar wa yabsutu yadahu bin nahari li yuti li yatuba li musi'il layl qabla an taghruba ash-shams min maghribiha yace Allah madaukaki yana shimfida hannayensa da rana saboda ya gafarta wa wanda suke saban Allah cikin dare kasan shi wani dare dare ne na saban Allah akwai kuma wanda ba da dare yake saban Allah ba da yini cikin rana yake sabawa Allah to haka kuma da rana Allah na shimfiɗa hannunsa don ya gafarta wa waɗanda suke saba masa cikin dare sai ce tun kafin rana ta hudo daga yammacinta kaga yana nuna mana soyayyar da Allah ke yi wa mai bayinsa ta yadda yake karɓan tubansa yake karɓan tuban bayi to akwai sharaɗai wanda da yawa daga cikin malamai suna kidaya su an su ce guda uku wa'ansu su ce guda hudu wa'ansu su ce kaman guda biyar kamar yadda imamu ibn qudama ya kawo su a cikin littafin sa minhajul qasidin ya kawo sharadi guda biyar ne imamu nawawi a cikin littafin sa riyadus salihin ya kawo sharadi guda uku idan tsakanin dan adam ne da Allah yace in kuma tsakanin dan adam ne da bayi sai a hada a kai sai zama guda hudu tsakaninsa da ubangiji da kuma tsakaninsa da bayi amma idan ka bi biyi duk wa'annan sharuɗan za ka ga sun kai guda tara ba guda biyar ba ne su ne kamar haka sharaɗi na farko al'islam shi ne musulunci dalili inna dina inda Allahin islam lallai addini a wurin Allah Shi ne mai musulunci Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba wannan addinin daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a lahira yana daga cikin wanda suka tafi yanzu misali kafiri ne yayi shagiya sai ce ya tuba da shan giya tubansa ta yi amfani ba ta yi amfani ba me yasa saboda ne ba musulmi ba ne ina fata an gane kaga falan yuqbala minhu Allah ce ba zan karba ba saboda haka yana wani addinin da Allah bai yarda da shi ba saboda haka wannan tuban ba za ta mai amfani ba za ta mai amfani a duniyarsa ne ya samu abubuwan da yake so na duniya amma a lahira fa ba za ta mai amfani ba kaga sharadi na farko kenan al-islam ya zama musulmi in ba musulmi bane ko da ya tuba kaga mai tubarsa ba za ta mai amfani ba saboda yana da babban tubar da ake bukata a gare shi shine mai musulunci ya musulunta na biyu shine al-ikhlas wanda shine malamai suke kira an-niyya wa niyyatu an la ya'uda ila zambin shine ikhlasi ka yi domin Allah saboda akwai wani laifin da za ka bari amma ba za a baka ladan shi ba wani irin laifi shi ne mutum ne ya yi nufin sata da ya zo zai shiga gida gidan da yake so ya shiga satar sai ya ga an sa electric waya ko ya ga in ya kama zai bushe sunansa me gawa ko sai ce ka alifa ba na son mutuwa bari dai in bari kaga ya bar satan ko bai bari ba ya bari amma me yasa ba zai samu lada ba ya bari ne don Allah ya bari don me don yana tsoron kada ya mutu kaga nan ba zai samu lada ba haka mutum ne yake so ya yi zina sai bai samu damar da zai yi zinan ba gashi da macen da zai iya zina da ita amma bai samu damar yin zinan ba ya dinga tsaki kuma har ta tafi shin zai samu lada ba zai samu lada saboda dalilin da ya hana shi yin wannan zinan ba tsoron Allah bane me ya hana shi dama da bai samu ba to kaga babban abin da ake bukata wajen tuba shine niyya kyakkyawan niyya shi sa wancan mutumin da manzo Allah ya bada labari da suka shiga kogo ɗaya daga cikin ai ya ce ya Allah ina da ƴar ammina ina santa kamar yadda mutum ke san matarsa sai ta bukaci in bata dirhami ɗari da ƴan kai saboda talauci ya matakanta ni kuma na ce ba zan bata wannan kuɗin ba sai ta bari na yi lalata da ita sai talauci ya mata kanta ta ƙara zagayowa tunda babu makawa ta ce to in bata sai da na keɓanta da ita yake ba da labari ya ce daga ni sai ita har na zauna tsakanin cinyoyinta sai ta ce ne ka ji tsoron Allah kakka buɗe zoban da ba naka ba ne kuma babu haƙƙinka a kai ya ce tana faɗin haka sai na ji tsoron Allah yanda yana da dama daga shi sai ita sai ubangijin da ke kallon su ba kowa Ya ce na bari ya Allah in na yi wannan aikin dan nemar yardanka ka fitar da mu daga halin da muke ciki kaga ya yayi tawassuli da rashin saban Allahnsa ko Allah ya fitar da shi ko bai fitar da shi ba sai aka kawar da dutsen kaga wannan ya nuna ikhlasi kenan ko ko ina fata an gane to na biyu ya zama kayi domin Allah ba don wani ba ba don wani ba kayi ne saboda Allah to wannan shine sharadi na biyu na uku albulugh shine ya zama mutum baligi ne dalili shine yaro karami in ya ɗauki sigari ya busa za a rubuta masa rufe alkalam an salasin ko daga ciki asabiyu hatta ya yahtalim yaro karami har sai ya balaga ba za a rubuta mai laifi ba kaga yaro karami in ya ɗauki bindigan babansa ya harbe wani kisa menene kabira ne ko babban laifi ne amma yaron nan ba za a kama shi da wannan laifin ba me yasa saboda ba baligi ba ne ina fata an gane amma a shari'a baban za a kama a shari'a baban za a kama saboda ya yi sakaci ya ajiye bindigansa haɗa ɗansa ya ɗauka ya ta'addanci saboda haka baban za a kama sai ya biya wannan hakkin shi yaron babu laifi a kansa kuma ba za a rubuta mai wannan fayil ɗin ba to kaga na biyu almajnunu hatta ya fiƙa mahaukaci har sai ya dawo cikin hayyacinsa mahaukaci duk irin abin da ya yi ina ba don gane ba za a kama shi da laifi ba mahaukaci duk wani abin da zai yi a lokacin da ya fita daga hayyacinsa ba a rubuta masa laifi ina ba ta gane to amma a nan kaga ana maganan blog ne ana maganan mutum ya zama baligi to na hudu shine sai ya zama ne al'aqil mai hankali mutum in baya cikin in bai da hankali kaga hukunci na hawa kansa baya hawa kansa kaga an cire mahaukaci a can can an cire yaro karami nan an cirewa mahaukaci kaga dukkan su maganar tuba ba sa shigowa shine wasu malamai suka dunkule guda biyu ne suka ce a taklifu suka ce taklif shine a kallafa wa mutum wanda ake kallafa mai hukunci shine baligi ne hankali wasu suka cire suka mai da shi guda bakwai suka ce taklif ɗin nan ba sai an raba shi ba wasu kuma suka raba shi akan cewa akwai al'aqil sa'annan kuma akwai albulu mai hankali da kuma wanda ya balaga to na biyar shine annadamatu akwai nadama duk laifin da baka yi nadama ba akwai burbushin ba taubatan nasuha ba ce. ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ba ya ku wanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wacce kuke neman yardan Allah da ita na gaske tuba na gaske wanda har abada ba za ka koma ba to nadama yana daga cikin sharaɗin tuba shi sa malamai suka ce 'yan wuta da suka tashi neman alfarma a wajen Allah sai suka nuna nadamar su. saboda nadama yana daga cikin dalilin da ke sa Allah ke ɗaga mutum kafa وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل تكتي ربنا أمتنا اثنتين يا الله كاكشي مكسا بيو kafin mu zo duniya mu matattu ne da muka zo duniya muka gama rayuwar wa ahyaita nasnataini kuma ka raya mu rayuwa biyu rayuwar duniya ita ce rayuwar mu ta farko rayuwar barzahu a kabari ita ce rayuwar mu ta biyu tarafna bi dhunubina ya Allah mun yadda mun yi laifi fa hal ila khurujin min sabili ya Allah akwai mafita kaga yanzu suna ne nuna nadamar su akan laifin da suka yi a baya amma nadamar ba za ta yi amfani ba saboda ina ne a lahira ce a duniya ne kadai ake cika to saboda haka nadama yana daga cikin sharadi na biyar wanda mai tuba zai yi Allah ya karɓi tubansa shine Abdurrahman al-Ahbari yake cewa a cikin littafin Sa'alari yake cewa annadamu ala ma fata ko mutum yayi nadama akan abin da yayi a baya da ya shuɗe. kai in Allah ya ba zan ƙara kaza ba ai in ya tuna da abun ya ji zafin abin a zuciyarsa kuma ya sa cewa shi ba zai ƙara maimaita wannan laifin ba wannan laifin da ya a can baya na shida al-iqla'u 'anil ma'siyah mutum ya bar wannan saban Allah ya bar wannan aikin daga wannan lokacin yana cin riba ne sai ya gane wannan abin ba mai kyau bane sai ce ya tuba ko kuma ƙarya yake yi sai ya ce to daga yau ya bar ƙarya ko kuma gulma yake yi ya ce daga yau ya bar gulma ko kuma taka wandonsa yake yi sai ce daga yau ya daina taka tafafinsa ko kuma yana barin tunku a kansa gashin nan dim a kai ko a aske nan a aske nan a bar nan dogo wai balantoni ko to wannan shine ake kira qasa'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan irin wannan askin to kaga yace daga yau ya bar wannan to yana tuba a take a wajen ya je ya kira mai aski ya mai aski shine alamar tuba ya bar wannan abin at a moment ko kuma at that moment daidai wannan lokacin da yake wannan aikin ya ce ya bari Shi ne al-iqla'u anil ya barin wannan saban a take a lokacin da zaka yi shi kaga wannan mutumin da yayi tawassuli ai a take ya bari ko ta ce mai ji tsoron Allah bai ce a'a bari idan na gama sai in tuba ba ko a take a wajen ya bari to shine ake kira al-iqla'u anil ma'siyah na bakwai shine qabla bulughi ruhu ila tagharghuriha kafin rai ya kai makoshi duk tuba idan mutum yayi Allah yana karba amma ba lokacin da aka zo zari ranka ba ranka ya kai makoshi to nan ne Allah ba zai karɓa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwayan Imam Abu Dawud hadisin Abu Dharr yace inna Allah yaqbalu taubata abdihi ma lam yugharghir Allah na karban tuban bawansa matukar ransa bai kai gargara ba in ya kai gargara ko ya ce ya tuba ana karba shi sa Allah ce walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ce me yasa a lokacin da rai ya kai makoshinsa wa antum hina idhin tanzurun kun kuwa a wannan lokacin kuna kallon dan uwanku yana gargara mutuwa sai Allah ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu muka fi kusa da shi fiye da ku walakin la tubsirun amma ku ba ku gani saboda ga mala'ikan mutuwa ya gani ko wani ya ga mala'ikan mutuwa ana cewa a kira likita sai ka ga haka wato kada a kira saboda me ya riga ya gawa ya ga mala'ikan mutuwa to a irin wannan lokacin Allah baya karban tuba إنما التوبة على الله للذين su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أهدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Allah maɗaukaki yake cewa innama taubatu lallai tuba ala Allah lillazina ya'maluna su wanda Allah ke karba ga waɗanda suke munanan ayyuka bi jahalatin amma munanan ayyukan nan sun yi shi ne da jahilci bai san wannan abun mara kyau bane sai ya aikata yana cikin yi sai aka ce kai baka san ka za sai ce subhanallah astaghfirullah yace na duba na bar wannan abun Allah ce to irin wa'annan su ne wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala thumma yatubuna min qarib sa'annan su tuba a kusa a kusa yana ganin wannan abin sai ce to ya tuba yana tuba akan wannan aiki cewa wannan aikin da yake yi laifi ne sai ya gane cewa ba aiki ne mai kyau sai ce to barin bar wannan aikin kaga a kusa kenan ko shine Allah madaukaki yake cewa faula'ika ya tubu Allahu irin wa'annan su ne wanda Allah ke tuba a gare su wa kana aliman hakima Allah masani ne mai hikima shi sa ya yafe mu saboda ba ya san cewa ba da gangan suka yi ba sai Allah ce wa laysat at-taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati amma fa ba tuba bane ga wa'anda suke saban Allah hatta idza habara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin masu wannan saban qala inni tubtu al'an sai ce wallahi ya Allah yanzu na tuba yanzu din na tuba walal ladina yamutuna wa hum kuffar balle waɗanda suke mutuwa a matsayin na kafirai Allah kuma sun mutu kafiri Allah baya karban tuban su kaga abu guda biyu Allah ya magana wanda yake saɓan Allah sai da ya ga mala'ika mutuwa sai ce a ya tuba shi sa da fir'auna yayi Allah ce al'ana yanzu wa akwai ta qablu wa kunta minal mufsidin ko da can kayi saɓo kuma da kana cikin wanda suka yi barna fal yawma nunajjika bi litakuna liman khalfaka aya yau za mu tsiratar da kai da jikinka saboda ka zama abun buga misali ga waɗanda suke bayanka sai Allah ya ce falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa masalan lil akhirin Allah ce a lokacin da ya fusata mu in ji Allah in taqamna minhum sai muka maida masa da martani fa aghraqnahum ajma'in da shi da rundunansa duk muka nutsar da su Allah ce faja'alnahum salafan sai muka bai su sai muka mai su magabata wa masalan da abun buga misali lil akhirin da wanda za su zo a bayan su na karshe ni da kai kenan ala ta ka hadithu Musa idh nada rabbahu bil wadi al muqaddas tuwa idh ko kaga Allah na ta bada labarin annabi Musa da Fir'auna shine misalin da Allah ya maida shi ana buga misali da shi to tuba daga cikin sharadin sa shine kafarran mutun ya kai makoshi amma in rai ya kai makoshi Allah baya karba Allah baya karban wannan tubar saboda daman ya riga ya fita daga sharɗan da Allah subhanahu wataala yake karba idan mutum ya cika su kuma ya ce Allah ya fi masa Allah zai ya fi masa Allah na son mutuba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da Muslim yace Allah na farin ciki da tuban bawansa fiye da ɗaya daga cikin ku yana kan dabbansa yana tafiya a cikin sahara sai dabbar ta kayar da shi ta gudu a cikin kan wannan dabbar raƙumin akwai abincinsa akwai abin shansa kuma ta gudu a sahara kaga me zai jira sai ce yantazirul maut yana jiran mutuwa kawai sai ya je fastazalla ta zilli shajara sai je ya samu inuwar wata bishiya ya zauna yana jiran mutuwa to ba ruwa ba abinci ba dabbar da za ta fitar da kai daga sahara yace fa ma huwa kadhalik a yayin da yake wannan lokacin ya zauna yana jiran mutuwa ta wata biske riske shi In hiya qa'imatun amama sai ga dabbar yana bude ido sai ganta a gabansa فأخذ بخطامها سيريك أكالا والنرى قمن وقال من شدة الفرح سيتشي سبودا أنا من فرنتكي اللهم أنت عبدي وأنا ربك يا الله كيبا وانا نيني أبنجزنك سيما زالة أخطأ من شدة الفرح ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki har ya faɗi wata kalma da ta fitar da shi daga musulunci bai sani ba ko sai ce to ka ga irin wannan misalin manzala ce to Allah ya fi irin wannan mutumin farin ciki idan ka tuba Ka ga misalin da manzala ya buga mana kenan ko me Allah ke dan yake so daga gare mu eh yawan tuba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayar Bukhari da Muslim yace idan bawa yayi saban Allah ya daga hannu yace ya Allah ka yafe min sai Allah ya ce wa mala'iku ashe bawa na wani ya san bayi da wani ubangiji da zai yafe masa in ba ni ba sai ce mala'iku ina shaida muku na yafe masa ya ce in ka ƙara yin wani laifi ka ce to ya Allah dai to mu dai mu mujrimai ne ya Allah a yafe mana sai Allah ya ce wa mala'iku ashe bawa nawa ne ya san bayi da wani ubangiji da zai yafe masa in ba ni ba ina shaida muku na yafe masa ya ce idan ya ƙara yin na uku ya ƙara daga hannu ya Allah ta ya Allah ta ya Allah dai ka san muna laifi ya Allah a yafe mana ya Allah a gafarta mana sai Allah ya ce mala'iku kai ina shaida muku matukar wannan mutumin ba zai gushe na cewa in yafe masa ba ni ko ba zan gushe ina yafe masa ba ina shaida muku na yafe masa sai dai in bai roki yafiya ta ba kaga me yake encouraging ina neman gafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayat Bukhari da Muslim ya ce ayyuhan nas tubu fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fi yawmin mi'ata marra wa fi riwayatin akthara min 70 marratan yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah saboda ni dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana ina neman yafiyar Allah da tuba a gare shi sama da su 70 ba wai baka zauna kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so 70 ba abin da ake nufi ba ba kace kai 70 shi a'a zama ɗaiɗai har saba'in a kowace rana so ɗari manzo Allah ke neman gafarar Allah duk inda ya zauna in zai tashi sai ya roki Allah ya gafarta mai duk inda ya zauna in zai tashi sai ya ce Allah ka yafe min to haka har so ɗari a rana idan kai cikin carbi fa kaman guda ɗaya kai shi istighfari bai da adadi ina fata an gane za ka iya tafiya kana astagfirullah astagfirullah tuki kake astagfirullah astagfirullah haka kake duk wannan istighfari shi fa'idansa shine yana kankare maka zanubai ɗaya kenan na biyu yana baka dukiya in kana so ka zama mai kuɗi to ka lizunci istighfari talakan Najeriya <laughs> idan mutum yana so ya zama mai kuɗi to ya lizunci istighfari idan mutum yana son ƴaƴa bayi da yara ko to ya lizunci istighfari idan mutum yana so Allah ya sanya masa albarka a kasuwancinsa ko nomansa ko makamancin haka ya lizimci istighfari nafsi ne na Qur'ani karara Allah yake fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Allahu akbar Allahu akbar yace yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara istighfari fa'idarsa guda shida na farko yace ku nemi gafarar Allah zai gafarta muku kaga dai kenan ko sai yace me yursil samaa alaikum midrara in kuna neman damuna mai albarka ku yawaita istighfari Allah zai baku ku damuna mai albarka biyu kenan ko wa yumdidukum bi amwalin kana son dukiya Allah ce yumdidukum ma ma'ana yumdidukum ay yazidkum zai kara muku dukiya kaga da kana da shi kana neman kari ko to sai Allah ce zai kara muku bi amwalin ga dukiya kaga uku kenan ko wa banina ya kake nema kana neman kari ka yawaita istighfari Allah zai kara muku wa yaj'alakum jannatin gonakinku Allah zai sanya musu albarka wa yaj'alakum anhara sannan kuma koraminku Allah shi ma zai sanya masa albarka sai ce malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ba kwa kauna neman kusanci zuwa ga Allah kaga istighfari na sa mutum me kusanci gawa ubangiji to kaga wannan kenan sai na takwas akwai qabla ghurubi shams min maghribiha kafin rana ta hudo daga yamma in rana ta hudo daga yamma shi kenan an rufe kofan tuba ko ka ce ya Allah ka gafarta min Allah ba zai karɓi wannan tuban ba yana daga cikin alamatu sa'atin kubra alamomin tashin kiyama manya-manya idan rana ta hudo daga yamma shi kenan an rufe kofan tuba ko ka ce Allah yafe min Allah ba zai yafe ba sannan na ƙarshe wanda yana da alaka da ɗan adam shine raddul mazalim ila ahliha to nan ne fa aiki mai da haƙƙi zuwa ga ma'abuta haƙƙin nan ne kuma aiki yanzu misali sai ka je ka yi gulman wane ko kama wane shari ka ga laifi biyu ka yi ka saba wa Allah ka shiga haƙƙin ɗan uwanka to za ka tuba tuba biyu ne a nan na farko za ka tuba tsakaninka da Allah na biyu wannan mutumin zaka je ka roke shi mai yafe maka na uku da ke kanka shine duk waɗanda ka gaya wa wannan magana sai ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka ce wannan maganan karya ne mawa ne in ba haka ba wallahi kiyama za ka sha mamaki idan cutar wannan ya ɗauki tsawon rayuwar wannan mutumin ana jifansa da wannan kalmar da kamai na sharri a tsawon wannan shekarun in shekara talatin ya yi ibadar da ka yi na tsawon shekara talatin wanda ya kai nauyin cutarwan wannan mutumin a shiki za a zaftare a biya wannan mutumin in kuwa baka da ladan da za ka iya biyan shi wanda ya kai nauyin wannan cutarwan shi kuma sai a zaftare saban da ya yi wa Allah wanda ya kai wannan nauyin sai a ɗaura maka ai shine manzala ce wannan shine matsiyacin al'ummata Shi ne zai zo da ladaddaki kamar duwatsu manya-manya amma ne dalilin wa'annan abubuwan zai sa ya rasa ko ɗaya ba ko ɗaya da zai rage masa to kaga raddul mazalim ila aliha kaga ka yi ma wani sharri ko ka zalunci wani to sai ka yi wannan fa ba magana don ka san ɗan najeriya kullum ana magana a haƙƙi sai ka jana cewa wa'annan sai 'yan siyasa sai masu kuɗi ko hatta talaka sai ya yi mai gidanka ya baka kudin mota ya baka kudin mai ya ce ka sha mai ka yi full tank sai ka yi mai half tank sauran ka sa mai ka sa aljihu ka ci mai ka ci kuma saboda ai motan ba ta shan mai saboda haka sai ka sa rabin ka ci mai ka ci guba mai gidanka ya aike ka da kuɗi da ka je kuɗi ya rage kana zuwa kawai sai ka bashi sakon kawai kuɗin kuma ka sa ai a an daga kafa ne saboda ni ne aka bada ka ci guba ko kuma kana aiki a kamfani ka kira wani ka haɗa baki da shi ka ce da Allah da Allah a ɗan birabira ɗin nan a ɗan cuci wani saboda je kai ma ka samu ka san inda kake aiki nan kake samu haka san language ɗin da mutanen mu ke amfani da shi kenan ko idan ya cuci mutum to shi ma wannan inda kai aka cuci wannan mai gidan to haƙƙi ya kama ka patentin ɗin da aka baka sai ka maida wannan mutumin <laughs> ka ga aiki ya kama ka ko sannan shi ma wannan da ya haɗa baki da kai sai ka mai nasiha ka ce kai ka tuba ya kai ka wajen mai gidan in ba zai kai ka ba ina fata an gane ka san inda sakon zai iya wa ka bada a kai wa mai gidan sako saboda mutane da yawa wallahi suna amfani da wannan damar suna cutar masu gidansu ko wata ba a yi ba wani bawan Allah ya kira ni yake tambaya na malam kana Kaduna ne na ce eh ina Kaduna ke alhamdulillah ba kai tafiya ba malam ina kamfani kaza ne dan Allah mai gidanmu kuma muna zuwa da shi muna supplying ne kuma kayan ka san inda kake aiki nan kake samu saboda haka dan Allah ina so ka je kaɗan dan karban min kayan a wajen mutumin da muka yi saboda na kakkara wa mai gidana kuɗi ne ba na so mai gidana ya zo ya gane kawai abin da nake so ka karɓo min kayan in ka karɓo min kayan in ya zo kawai sai mu karɓa a hannunka ni da mai gidana kai ma za ka samu wani abu sai na ce amma ka san ni malami ne za ka haɗa baki da ni ka yi cuta kawai sai kashe wayar sai kashe wayar sai ya tsaki kawai sai ya kashe wayan bai kara kira ba har yau to yanzu misali ka karbi kuɗi ko yanzu ka karbi kuɗi gobe kiyama wa zai baka kuɗin kaga baka da kuɗin da zaka biya me zaka biya ladanka ina so in mai nasiya kawai sai ya kashe wayan kawai sai na kyale shi to ka duba yadda mutane ake mu'amala za ka yi amfani da wani ka cuci wani kuma irin wa'annan a cikin al'umma suna da yawa inda kai ake amfani aka cuci wani ba sai ka bi hakkin nan ka kai wani ma da shi aka haɗa baki aka yi wani sharri wai saboda yana neman yarinyar ma wajen aure ne ma fa yana neman ta shi ma wancan yana nema sai ya ga kai ya za a yi sun san wane ya riga ya bitin su sai suka ce to bari su mai shari saboda a hana shi sai suka ce ai yana da aid tun aka ce yana da aid ba mu bincike aka ce kai ya ƙara zuwa to shi wancan ɗin ya auri yarinyar amma shi wannan da aka haɗa baki da shi ya ce wannan nan na da aid kullum bala'i yake ta faɗa mai a rayuwa da ya rasa yadda zai sai turo sako yake da Allah a ba wannan mutumin hakuri cewa ga halin da ya shiga kuma ya mai shari a wajen neman aure kaga raddul mazalim ila ahliha wanda ka cuce shi sai ka maida masa da hakki in ba haka ba ko ka tuba ka cika wa'ancan sharuɗan tsakaninka da Allah ne Allah zai karba amma tsakaninka da wannan Allah ba zai karba ba sai ranan da ka je ka maida masa da hakkinsa in ma'aikaci ne ya rike farasata makamanta haka ya dan yi lutin wa'annan kuɗin kawai ya dawo da su account ɗin wannan office ɗin shine kawai ya mai da haƙƙi a to in na kawo wani zai ci ba ruwanka kai dai ba ka dawo da shi ba inna allaha ya amurku an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya ce ku mai da amana zuwa ga ahlinta sai ka mai da shi in ka mai da shi ka kubuta a wajen Allah amma wai a ce ka yi zakka da shi ka yi sadaka da shi ba inda zai je maka kuma ana nan ana binka haƙƙi ne kuma na jama'a ka wannan ma ya fi hatsari dama dama in na mutum ɗaya ne yana iya shiga aljanna ce ya yafe maka in musulmin kirki ne ko in kuma kafiri ne kuma fa <laughs> kaga ba zai daga maka kafafu dan ya san ina zai je wuta zai ce kuma me sai an bashi nashi to kaga da yawa daga cikin musulmai sai ga yana cutar da wanda ba musulmi ba shi yana ganin ya ci bulus wallahi baka ci bulus ba saboda a kiyama zaka sha mamaki shi ne ba bai da ladan da zai biya ka sai dai me laifinsa ne za a zaftaro a daura maka shi an rage mai nasa kai kuma an kara maka ka ga me kai zaka sha wahala to shi sa malamai suke cewa to raddul mazalim yana da hatsarin gaske sai ka maida wannan mutumin haƙƙinsa suka ce to idan makwabci ne da makwabci ko aboki da aboki ya yi amfani da wannan damar ya cutar da shi kamar yadda imamu ibn Qudama ya zo kan wajen ya ce in zina ne ya yi da matarsa wanda in ya gaya masa zai raba abokantakansa har abada to kada ya faɗi zahirin abin da ya ce sai dai ya me sai dai ya dunkula maganar ya ce wane don Allah duk laifin da na taba maka da wanda ka sani da wanda baka sani baka yafe min ni ma duk wanda ka min da wanda na sani da wanda baka sani da wanda ka sani da wanda baka sani ba ni na yafe maka ina fata an gane kaga yayi shi a ne a dunkule yace in in zaka faɗi zai bata mu'amala sai aka ce to sai yi shi a dunkule Allah ya san manufarsa kuma ya tafi amma in ba irin wannan bane to wajibi ne sai ka gaya masa ina ba ta an gane in ba zai shafi mutunci tsakaninku da juna ba to sai ka gaya masa hakki ne kila na kuɗi ka ce to wani kasan to kai hakuri dai ga kuɗin nan na dawo maka da su ka yafe min dan Allah na tauye maka hakkinka da makamanci haka in kai haka ma daraja zaka zai ƙara maka akwai wani bawan Allah da ya aiki a wata board ne sai Allah ya shirye shi sai ya gane kurakuran da ya da wa'ansu kuɗaɗe da ya ci wallahi ya bar wa tabot din ya samu aiki a Abuja da inda yake aiki a Abuja ya mai da duk kudin da ya san ya taɓa ya mai da musu nan wata bot din ma ya dawo duk kudin da ya biya eh, duk kudin da ya san ya ci sai da ya mai da musu da wannan kudin. kaga wannan yayi tawbatun me nasuha sai zama chapter of the day kai wani sai kowa koma yana mamakin sa sai kuma ya koma sai Allah ya ɗaukaka shi saboda yayi ne domin wa sai Allah ya ɗaukaka shi kuma inda yake to da yawa mutane suna ganin idan yayi haka ai ba zai samu wallahi dalilin wannan sai Allah ya ɗaukaka shi ya san dalilin wannan Allah ya sa shi har manya manyan mutane da ma ana ji da su a ƙasan duk suke ta neman sa dalilin wannan kaga gaskiyarsa ya ne ya ɗaukaka sa to idan aka zo wajen mai da haƙƙi wajibi ne duk wanda ya ka cuce shi in na haƙƙi ne ka maida masa in makwabci ne ka maida masa da makamancin haka shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda ya kai mutumin da zai yi zana da yar makwabcinsa ko makwabciyarsa bala'i da shari a wajen Allah ranar tashin kiyama ko kuma matan abokinsa saboda ai amince da kai ne ko yi wannan abin ya yi ha'inci to babu wanda ya kai shi sharri da bala'i a wajen Allah ranar tashin kiyama to ga dukkan laifi da aka yi za ka mai da haƙƙin zuwa ga ma'abuta wannan haƙƙin to in ka cika wa'annan sharuɗan guda tara tubanka ya samu karɓuwa a wajen Allah kuma ka kubuta har a lahira Allah ba zai tambayi ka ba amma in bai cika ba kuwa sai an dambaye ka a lahira wa'annan laifuffukan da ka yi. Allah samu dace saboda haka anan za mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai dai jibi kenan ko gobe akwai zaɓe ai ko eh sai jibin Allah ya kai mu sai mu daura daga inda muka kwana ranar Lahadi insha Allah in dai ba a samu matsala ba in Allah ya yarda za mu zo mu ci gaba da karatun mu insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk